وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا درينا جمعة درين شاتكوس لغة جمعة الآخرة إجراء دبور يدد أريه دا أربعين دا أكو وديداتي دا درين إشرين دا دا بوتن جنوري كانون نبيو دا 22 marratan ukura Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisti domin ci gaba da karatunmu na bidatul mustahid wa nihayatul muktafit da kuma asasiyatul tamwil al-islami ba mu ba muna cikin babi na uku game da abin da ya shafi haiba wata hukunce-hukunce da haida ke kawowa ba matsaloli guda hudu da littafi ya faɗa farkon wannan babi wanda haida ke kawowa matsala ta farko اختلف الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم اختلف الفقهاء معلومة معلومة فقه سنين ثاباني في مباشرة الهائب يعني إذا مدي هذا جكيد ما تسفى وتتكي تكن take وتتكي haila mubashara yana nufin haɗa jiki da jiki wa ma yustabahu minha da kuma me ke zama halal ga miji ga matansa ita mata mai haila a lokacin da haila wani ita ce matsalar farko kan mubasharar mai haila hada jiki da ita mijinta hada jiki da ita da kuma menene daga cikin jikinta ke halatta ga mijinta ke hada jiki da shi da a lokacin da take cikin haila faƙala malik imam malik ya ce wa shafi'i da imam shafi'i wa abu hanifa da imam abu hanifa له منها ما فوق الإزار فقط له يعني هل التاقريش الشيمد مجنتا منها دفقريس معنى نجك انت ما فوق الإزار عندك ثمن لا هنك رمين ذني الأوريد الشيخ ko suturar da ta yi daga ƙasan cibiyarta zuwa cinyoyinta ko kusa da eh, gwiwoyinta a nan ya kamata a fahimci cewa babu kilafi na halaccin jikin mace daga cibiya zuwa samanta daga zuwa zuwa ƙasarta wannan bangare na jikinta ko tana cikin haila halal ne da mijinta wato ya rungumi wannan bangare ko jikinsa da wannan bangare su haɗu ba tare da wata matsala ba babu kilafi a nan kilafi yana nan ne a kan kasan cibiyarta zuwa dab da ƙarshen cinyoninta lokacin take cikin haila menene hukuncin wannan yana da dama wannan bangare ya taba jikinsa ko jikinsa ya taba wannan bangare ba tare da wata sutura ba ba tare da wani ha'il ba wani abin da zai shiga tsakani kamar zanin da ta sa kamar wani kamfen da ta sa wani wando da ta sa ko baya halatta saboda haka waɗannan maluma guda hudu uku malik shafi abu hanifa sun tafi akan cewa babu abin da yake halatta gare shi na ya rungume shi wato abin da yake wannan wuri ƙasa da cibiya zuwa dab da ƙarshen cinyoyi sai abin da yake saman fatari saman ɗan ƙaramin wando saman wani zani shi ne mana izar anan وقال سفيان الثوري شيكما سفيان الثوري وداود الظاهري شيكما سنتي وإنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط أولنسو miji na da dama ya haɗa jikinsa da cinyoyinta daga ƙasar ta har zuwa kusa da gwiwarta abinda kawai ke zama wajibi ya nisanta kada ya haɗa jikinsa da shi shine bigiren jinin haila inda jinin haila ke fitowa saboda ka bambance wannan masabobi a fili yake wayannan sun ce ƙasa cibiya zuwa dadda da ƙarshen cinyoyi a lokacin da mace take cikin haila ba dama jikinta na wannan ɓangaren ya haɗu da jikin mijinta saboda ta tamattu'i amma ta ɗaura zane ta ɗaura fatari ta ɗaura wando idan ta yi haka babu wani laifi yana iya rungumanta wannan bangare na jiki yana da jikinsa da wannan bangare a lokacin da yake tsakanin fatar jikinta da jikinsa akwai mai shiga tsakani shine wannan zani ko shine wannan fatari da sauransu masabar jamhur so kuma wa'innan suna cewa a'a ajima'i da ita ne kawai ba zai yi ba amma sauran wa'annan wurare kamar sauran jikunan bangarori eh, na jikinta ne duk ɗaya ne me yasa aka samu wannan saɓani wannan masarori guda biyu wanda saɓani ne jauhari tabbas ibn rushd ya ce wa sabu tilafin wannan shine inda karatun mu zai tashi yau wa sababu tilafihim dalilin su. zuwa wa'annan masabobi wa'annan matafiya har biyu zawahirul ahadith alwalidatu fi zalik suna irin yadda zahirorin hadisai da suka zo cikin wannan babu suke والاحتمال الذي في مفهوم آية الهيبي da kuma ihtimalin da ke cikin abin da za a iya fahimta na ayan nan ta haiba آية حيضة يتسي آية تزوج كنفرة البقرة يسألونك عن المهيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المهيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك عن المهيض هنا تبارك وذات تنبيك عن المهيض جميل مهيض مهيض a larabci yana ɗaukar ma'anunuka uku anil mahil yana ɗaukar mahil yana ɗaukar haila jinin hailan shi ma ana kiransa mahil mahil har yanzu yana ɗaukar zamanin da ake haila lokacin hailan shi ma ana kiransa mahil mahid yana ɗaukan bigiran da haila ke fita bakin mahaifa shi ma mahid ne da saboda ka Allah ya ce nas'aluna ka anil mahid ana tambayan game da mahid muna cewa anil mahid ana tambayar ka menene hukuncin mace zamanin haiba za ya fassara shi haka ya samil ko ya sa'alu maka alal mashirin ana tambayar ka game da jinin haila yana ya ɗaukan wannan ma'ana ya sa'alu maka alal mashirin ana tambayar ka game da bigiran nan da haila ke fita bakin mahaifan nan da haila ke fita hukuncinsa mai hukuncinsa yana ɗaukan wannan ma'ana shi ne mana ihtimal ya tamilu hadal ma'ana wa ya tamilu hadal ma'ana an fahimta والاحتمال الذي في مفهوم آية الهيب وذلك دليل كوشيني أنه ورد في الأحاديث الصحيحة يازو تشكين حديثي إن جنتتو أنا عائشة لقمات النبي صلى الله عليه وسلم لنا عائشة وميمونة لنا ميمونة وأمي سلمة لنا أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام شيء وشيء wanda tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi kana ya amur ya kasance yana ba da umarni idza kana idahun ha'ida idan ɗaya daga cikinsu ta zan mai haila ya kasance yana ba da umarni an ta shudda alaiha izaraha ta ɗaura giccinta a kanta wato ƙasan cibiyarta zuwa cinyoyinta ko zuwa ƙarshen cinyoyinta idan ta ɗaura ta ɗaura giftinta sun mai ba shi ruha daga nan kuma yana da jikinsa da har wannan gurin gaba ɗaya ba shi ruha ka ce yana rungumanta mana dai mubashara haɗa jiki da jiki bashar fatar jiki mubashara haɗuwar fata da fata واضح zahirin wannan yana nuna mana ne yana nuna mana ashe mace lokacin da take cikin haila haramun ne kenan mijinta ya rungumi ƙasa da cinyoyinta abin nan ƙasa da ta har zuwa wajen ƙarshen cinyoyinta sai in akwai tsakanin jikinsa da jikinta akwai wani abu da muke kira zani ko muke kira fatari ko muke kira wando wadi wa da aiban har yanzu ya zo daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi ثابت بن قيس لقى حديث صحابي ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اسمعوا كل شيء بالهائض إلا النكاح كل كومي دا مي هيلا في أوري كوي واتسي جمائي ظاهر هو أن حديثنا قد من الشواء أشياء كودا ما تسا ba ta tsaura fasari ba ba ta tsaura zani ba namiji ma mijinta na iya haɗa jikinsa da cinyoyinta da da ƙasan cibiyanta har zuwa wajen ƙarshen cinyoyinta abinda kawai aka haramta shine ya sadu da ita jima'i kun fahimci zahirin wannan hadisi da kuma zahirin abin nan umarni da yake bayarwa matansa su ɗaura zani ko su tsora fatari kafin ya rungume su وذكر abu داود ana aisha طبعا wannan حديث ضعيف ne ba a gina hukuncin hukunci akan hadisi da'if don malum hadisi sun yadda wani hadisi da'ifi ne da imam abu dawud ya rawaito wa zakara abu dawud ana aisha imam abu dawud a cikin sunan ɗinsa ya ambato daga nana aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laha wa hiya annabi mai tsira da amincin Allah ya ce da ita alhali tana mai haila yace da ita ikshifi an ki kwaranye cinyarki qalat tace fa kashaftu na kwaranye cinyata fa wada wa sadrahu ala ya dora da ƙirjinsa a kan cinyata wahanaitu alaihi ni kuma na sunkuya a kansa hatta dafi'a har da ya ji ɗumi kad a albaldu don dama sanyi ya dame shi shi wannan hadisi yana guda mana ya kama yana karfafa mana hadisi nan na biyu da muka karanta illan nikah an fahimta kuma zahirinsa yana bambanta da ma'anar zahirin yana umurtansu da su tsaura zane wadu kama kamar da muka ce wani hadisi da za'ifi ne kawo shi ma baya da wata kima saboda ba gina hukunci a kansa amma dai da ya inganta ma'anarsa tana tafiya ka faɗa da ka faɗa da ma'anar isna'u min alha'ili kulle sha'in illa nika wadu wa amma al-ihtimal to wannan abin da ya shafi hadisai kenan hadisai sun zo kashi biyu kashin farko na nuna mana a miji ba da dama ya yi mubasharar abin da ke kasan cibiya har zuwa kashin cinyoyi ba tare da ta sanya zani ko wani abu da ake kira ha'il ba bangare ɗaya na hadisi na nuna mana a ai ba wanda abin da kawai aka hana jima'i ne kawai amma طورا جسنتا او انه او انه ناهية با وتمسألة دونين مدن تهاقا جسنسا دونا بانجري تسمى دعو كان احتمال آياكما يسألونك عن المهيد قل هو آدم فاعتدوا النساء في المهيد ولا تكربوهن حتى يطهر وأما الاحتمال الذي في آية الهيدي amma itimalin da ke cikin ayar haiba fa huwa taraddudu qawlihi ta'ala shine kai kawun ma'anar fadar Allah madaukakin sarki qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil ya kace ka anil mahid qul huwa ka kace shi najasa ne fata zirin nisa fil mahezi sai aka ce ku nisanci mata cikin mai cikin almahir mahir anan almahir wadi taraddudu wato kai kawon ma'anar wannan bayana an yi kuma ala umumihi akan alarce shi akan umuminsa illa ma kasahu dalil sai abinda dalili kawai ya keɓance shi wani dalili daban ya keɓance shi awa ne kuna min babin am ko ko a'a a ɗauke shi babin am ne wanda kuma dama wuri da bil khas ana nufin khas بدليل قوله تعالى قل هو da Allah ya ce ka ce najasa ne ko najasa domin wal'ada inda ma ya kone fi mawar idami najasan yana nan ne inda jini ke fita mahid ma'anarsa da faɗi ba wai bakin mahaifa kawai ba yana wuce bakin mahaifa ko dai ka ɗauke shi da ma'anansa Ga mimmiya amma ana nufin kuntatacciyar ma'anarsa ana nufin bakin mahaifa kawai wato wannan shine annika da hadisin nan da ke cewa annika hmm? jima'i kawai ko kuma ka ɗauke shi da faɗaɗɗiyar ma'anarsa wato ka ɗora shi bisa ma'anar ɓangaren ɗaya wa'incan hadisan da suke cewa na sallame ke yake umurta da ɗaura zani kawar zanin nan ka ga zai shafi da kasan cibiya har zuwa wajen kasan cinyoyi an fahimta yawwa أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يهمل هذا القول على أمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة ko ka ɗauke shi bisa umuminsa ko kuma ka ɗauke shi bisa kususi ma'anar kususi shine wurin da hali ke fita ko kuma ka ɗauke shi bisa umuminsa sai abin da shari'a ta keɓance shine idan an ɗaura zani ta wannan kuma shi kenan daga ƙasan cibi har zuwa ƙasan cinyoni duk shi ma wannan yana zamantowa halal saboda lokacin akwai zani da ya shiga tsakanin jikinka da kuma jikinta a wannan bangare shine mana ani izakana kana alwajibu indahu an yumara hadha alqawl ala umumihi hatta yaqsim aldalil istathna min dhalika ma fawqa alizar bis sunnah idh almashhur saboda abin da yake mashhuri جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين حالة كيف أنت القرآن بالسنة أو لمعلومة أصول suna ta idan aka ɗaura zani to shi kenan ko ina ma ya zamanto halal kuma suna ta keɓance abin nan alkur'ani wannan wani abu ne wanda aka riga aka sani tawawan suna nan mutawatira ce ko kuma suna ce ta ahad kada wani kawo aya umumin aya ya ce zai ture kususin sunna wannan ba daidai ba ne hukunce-hukunce ne da dama suka zo cikin alkur'ani wanda hadisai a da mutawatirai suka kayyade su saboda haka kulhuwa azan a يسألونك عن المهيد قل فاعتزل a في المهيد itizalin nisa din nan idan ya zamanto an daura eh, abin nan fatari ko an daura wando to shikenan babu wata magana sunna ta riga ta halatta shi ko kuma a ɗauke shi wannan umumin a ce dama umumi ne amma nufin kususi tun da an ce dama aza ma dama abin da aka hana shi ne jima'i kai tsaye kawai domin nan ne inda najisar take abinda shi ibnu rushd yake sai ga mana kenan to wannan hadisai guda biyu da muka ce kana ya amuru da sa'ahu ya kasance na umurtan matansa da su ɗaura abin nan gifto ko su ɗaura zani kafin ya yi mubashar su da kuma abin nan isna'u bil kulle shay'in bil haidi illa nika akwai komi da mai haila in banda asalin jima'i ana iya cewa babu karo da juna a cikin su a'a daura zanin mustahabbi ne za a dauke shi a matsayin mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan matansa su ɗaura zane istihbaban ba wai yana nufin koda ba su ɗaura zane ba zai iya runguman su a a wayannan gurare ba wato mana da kasan cibi zuwa kasan cinyoyi ba musamman kuma wani hadisi da ifi ka ga guda mana aisha tana cikin haila amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora kirjinsa akan cinyanta da kuma kumatunsa kuma ta matse shi haka domin ya rage masa zafi eh, sanyin da yake ji sosai wani hadisi da ya inganta an gane ku saboda haka ɗaura zani a matsayin mustahabbi ne in kuma ba a ɗaura zanin ba wannan ma ba haramun ba ne amma abin da yake haramun bil ittifaq shine yin jima'i wannan bigiran da jinin yake fita an gane abin nan limbin duka tattaunawa akan matsalar yawo ومن كان عنده من باب الآم أريد به رجع هذه الآية على الآثار المانئة مما تات الإزار إنه يسجد ومن كان عنده wanda wannan aya ta zamanto a gurinsa min babil am yana daga cikin abin da ake kira am da aka ambata amma kuma khas ake nufi to shi rajja hadhihi aya rinjayar da wannan aya tun tashin farko ma shi abin da ya fahimta a wannan ayar shine fata zulun nisa'a fil mahidi ku nisanci mata kawai inda jini ke fita ba wai kasan cibiyarsu ba har zuwa wajen farkon gwiwa ko kuma zuwa ƙarshen cinyoyi saboda haka maganar wajen ta ɗaure gitto da sauransu duk bai taso ba a wurinsa amma kamar da muka ce ba ma bukatar wannan abinda hadisan nan biyu suke nufi shine ɗaura zani wannan itiyaɗi ala hanyar istibabi kawai yawa amma abinda yake haram kawai kai tsaye shine illan lika jima'i a lokacin da ake haila wannan shine kawai ya haramta amma ko da ba a ɗaura zani ba namiji na iya runguman duk wani bangare na matarsa babu wani damuwa matukar dai ba a samu jima'i ba wa kawwa zalika indahu sannan ya karfafa wannan magana ta daukan wannan aya a matsayin an yi lafazi an yi amfani da lafazi amma ma'ana nufin khas ya karfafa wannan matafiya tasa bil atharil mu'aridati lil atharil mani'ati mimma tatal izar wato ya amfani da yin aiki da hadisai ko asar waɗanda suke hana mubasharar abin da yake ƙarƙashin izar ko ƙarƙashin fatari ko ƙarƙashin zani wannan suna da san farko da muka gaya muke nan kana ya muru idza kana idahun na haiban an tashud alaiha izaraha thumma yubashirha yubashirha ay min fawqi al-ibar ba min tafi ba ga wannan ya nuna kenan kasan haramun ne amma kamar yadda muka ce a'a ɗaurawan ihtiyaɗi ne hanyar istibadi ne kawai ko da bai ɗaura ba a cewa ya yi zunubi saboda hadisin da ke cewa isna ukulla shay'in bil ha'ili illan nika wanda shi ma hadisi ne sahihi yawwa kuma wannan shi zai dace da ɗauki zahirin ayar shi ne mahid ɗin na fassara da cewa makana kuruji alhaidi saboda dalilin da ya ce azan najasa ce bayan da kuma ke zama najasa sai jinin ko kuma inda jinin yake taɓawa kun fahimta yawo to ga shi ma faɗi abin da muka faɗa yanzu wanda kuma shine daidai wa minan nasi ce daga cikin maluma ko daga cikin mutane man ramal jam'a bayna hadhihi al ko wanda ya nufin hada waɗannan hadisai gaba ɗaya yake da su wa bayna mafhumil aya kuma ya hada abin da yake shine mafhumin wannan aya ala hadha al ma'na alladhi nabba alayhi al khattab eh, nabba alayhi al khitab al wadda khitabin da yazo fiha a cikin ayar wa huwa kaunu adha da yace qul huwa saboda haka fahamala a hadisal madi shi wannan sashi na malamai fahamala a hadisal madi ya ɗauki hadisin da ke hani limatar izara abinda ke ƙarƙashin fatari alal karahiya akan karahanci kawai wa hadisar ibaha ya kuma ɗauki hadisin da suke halatta mubasharar abin da ke ƙasa da fatari wa mafumar aya da abin da ake da abin da ake fahimta daga aya alal jawaz akan halaccin haka kenan abin da yake haram shine jima'i kawai wanda kuma wannan shine muka ce ita ce masaba mai ƙarfi ita ce wanda babu mu'araba da cikin wa'annan asar din yawa aya ta zo ne kawai don ta hana jima'i ba ta hana mutum ya rungumi matarsa ya sumbaci ta don tana cikin haila da sauransu ƙazan cibiyanta ko ina babu wata matsala wal huwa adam yana nuna mana inda aka hana wurin najasa din nan najasa ko yana fita ne a bakin mahaifa saboda haka hadisin umurta annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa su tsaura sakare ko su tsaura gani wannan mustahabbi ne kawai yana cewa makurumi ne mutum ya yi mubasharar matarsa a waɗannan ɓangarorin a lokacin da take a cikin haila amma ba wai haramu warajja wuta lahum haza masu wannan matsaba wato matsabar haɗa nasoshin gabaɗaya a aiki da su gabaɗaya a bisa da muka ambata yanzu بأنه قد دلت السنة suka ce tabbas suna ta nuni annahu laysa min jismil ha'id shay'un najis suka ce suna ta nuni akan cewa babu wani abu a jikin mace da yake najasa ne don tana haila illa mawdu uddan sai bigiren da jini kawai ke fita dalili wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala aisha an tunayi lahu al-khibra wani lokaci annabi na ɗakin na aisha yace ta bashi wani tsumma wani ha'idun a lokacin tana cikin haila faƙala sai ta ce inni ha'idun aina da haila faƙala alaihi salatu wassalam inna ma haidatuki laysat fi yadiki ai halanki ba hannunki yake ba wannan hadisi yana guda mana mace lokacin da take haila duk jikinta yana da tsarki inda ba da tsarki shine inda jinin hailan ke fita kawai an gani yawo idan kuma haka ne don mace tana cikin haila mijinta na iya rungumanta yana iya runguman cinyoyinta yana kasan cibiyanta yana iya runguman ko'ina abinda aka haramta kawai shine jima'i da ita amma duk da haka mustahabbi ne idan tana cikin haila kafin ka rungumi kasan cibiyanta zuwa ƙarshen cinyoyin ta ya zama to ta ɗaura zani ko ta ɗaura fatari ko ta sa wando wannan shi ne jauharin karatunmu na yau muka ce inama hadda take fiye da ko akwai wani hadisin ma wa ma bata aidan min ترجيحها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي عائشة ده كما أبن دي تبتنا حديثي شو عن نبي صلى نارا عائشة آه، رضي الله عنها كان أتأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاشن كان النبي كان أتأتي مسا قاشن لما أتأتي الهالي كما تناتكين هايلا كينان دا أتنا إن أتنا تكين هايلا يا جيكي جيكي كنت هنا مدرين مجلسة دابلاتا بل بلاتا بلاتا يباتا داما تتأتي مسا كانسا hadisi na biyu kenan hadisi na uku annabi ya ce innal mu'mina la yanjus mu'mini kai ba zaman tuwa ne dasa an fahimta yawwa idan an fahimci wannan masabar jamhur me muka ce masabar jamhur aha qala malikun wa abu hanifa lahu minha ma fawqa al-izari faqat wannan magana ta da rauni an gani a ce an haramta wa miji ya taɓa wani jiki nata da ƙasan cibiya har zuwa ƙarshen cinyoyinta sai in zai taɓa kan gani wannan tana da rauni an gani yawwa masabar sufiyanu sauri wa dawudu zahiri innama yajibu an yashtari wa mawdi ad-dami wannan ya fi ƙarfi an fahimta wannan wuri ne kawai zama wajibi ya nisanta amma abin da yake koma bayan wannan ba wajibi ba ne wannan shi ne abin da dalilai in aka hada dalilai natijar da za a samu kenan yawon wato kace su jamhur sun dubi hadisin nan ne da annabi ke umurtan matansa su ɗaura gani sannan bashiru unna ba su dubi hadisin da irin hadisin isna'u kulla shay'in ko bil ha'idi illa nikah kawai ba su dubi wannan hadisi to madalla جواز إباحة الإيه جواز حلال إباحة شما حلال duka. ba da wani ba bambanci tsakanin jawaz da ibaha amma aka ce istihbab wani akwai bambanci an so ka yi jawaz kuma halalle ka yi wato da ka yi da ka bari duk halalle ibaha shi ma halalle ka yi ko halalle ka bari ka fahimta yawon na'am littafin mu na biyu shafin nuna za mu tashi na'am ba 21 ba 23 a wani wurin 23 ومن أمثلة عدم التوازن ne za mu tashi? muna cewa daga cikin sharuɗan kulle-kulle na mu'amala a tawazin samun balance a tawazun balance daidaito idan ba a samu daidaito ba a kulle-kulle irin na harkar kasuwanci to musulunci hana irin wannan eh, kullin mu'amala yanzu ya ba misali na rashin daidaito na rashin tawazu zai ba misali a darasin mu na yanzu ce wa min amsalati adam at-tawazun fil al-uqud al-maliyati daga cikin misalin rashin daidaito fil al-uqud cikin kulle-kulle na dukiya ma yu'rafu abin nan da aka sani da bi uqudil gharar kulle na gharar duk abin da yake akwai gharar akwai yaudara wani ya ce maka ai abin nan jaki na jiya ya bata saboda haka nawa ka saye shi ka saye shi sai kuma ka je ka nema wannan akwai gharar a ciki kuka yi ciniki ka biya shi tayo ka samu jakin tayo ba samu jakin ba to ba a ba a yadda da irin wannan ciniki shi yasa na ba da misali ya ce fa bai uhisanin sharidin sayar da doki sharidin wanda ya gude wa mai shi sharid ya gudu jin doki ta izin filgabati wanda ya mace cikin daji la yurafu wujuduhu ba a san samuwarsa ba ba a san inda yake ba min adamihi ba a san samuwarsa ko rashin samuwarsa ba babu tabbas inda yake aw la turafu halatuhu ko ba a san halin da yake ciki ba yanayin da yake ciki ba allati huwa wato halin da yake ciki shi dokin ba alaiha halin da yake kansa ba min kasrin fi qawa'imihi ko akwai karaya cikin kafofuwarsa ko babu hmm? a gairi zalika ko wani wannan sai da irin wannan doki bi mablazin nabdiyin muhaddadin da wani kudi mablak mablak wani yawan kudi nabdi kudi kudi kenan ko nabdi muhaddadin kayyadajji a ce an sai da shi dubu hamsin a dubu arba'in kaga mablazin nabdi muhaddadin kenan sai da irin wannan doki da wasu kuɗi iyakantattu sanannu huwa min buyu ilgarar yana daga cikin abin da ake kira cinikin zarar cinikin rudi ko huwa aizan min al'ukudin lati tukullu bi mabda tawazun tabbas shi wannan yana daga cikin kulle-kullen mu'amala da suke cutar da mabda'in daidaito cikin mu'amala irin ta dukiya liza rafadatu shari'a wannan ya sa shari'a ta ƙi shi ta haramta wannan mu'amala وكذلك أيضا هكذا هل ينظر الأجد الذي يتضمن كل تنكين نندك هذا دفع مبلغ محدد ba da wani yawan kuɗi iyakantattu muƙabila fursafin saboda samun wata dama ba wani abu tabbas ba a samun wata dama shi ne muƙabila fursa muƙabalar samun wani opportunity da ta ke kasbin maddiyin saboda tabbatar da wata riba ta madda uku uqudil qimar wannan kuma irin kucin kucin kullen mu'amala na caca awil ya nasi ko kullum mu'amala na ya nasi lotari kuma na nau'i na caca caca lotari wani group ne da hukuma ta san da shi zai tsara wasu katuna mu ce tsara katuna na miliyon guda ko na miliyon goma katuna da suka kai miliyon goma a kan kuɗi don ya tara kuɗi naira miliyon goma sun da ko mutane miliyon goma ne za a sayar muku kawai kowa ba naira da ɗaya kawai zai sai kati ko ba haka ba wani a kira sa chacar lottery kai ka saya kati ɗaya naira ɗaya wannan haka har mutum biliyan goma daga baya sai su ce to su ba sun ɗauki wannan ɗawayin ya ba na kai kawo na cizar mutane amma kowa naira da ya bayar ɗin nan ta yi ta jawo masa miliyan shida ko miliyan biyar ko miliyan takwas idan su ga dama bayan sun gama sai da katunan nan na miliyan goma suka yanzu ba miliyan goma na hannun su ba za su ce yanzu ga katunan miliyan goma sai su ware kamar ladan aikin su ce sun ɗauki yanzu riban su su kansu ce sun ɗauki riban su miliyan uku wainiya da suka yi da wane da sauran kuɗin nan miliyan uku sai ce su yanzu miliyan bakwai ina a tasa za a yi caca saboda haka sai a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗa katin da ƙuri'a da ta faɗa kansa sai a kira ka ce to kakin lasari ka ga naira ɗaya ka bari yanzu kuma ka za a baka nawa za a baka miliyan bakwai ka ba da naira ɗaya domin ka sayi dama don fursa ce damar kana iya samun miliyan bakwai ko miliyan shida da zai dai da su wannan grup din suka suka ɗauka tun da grup ne suna biyan haraji wa gwamnati su ma kuma su ma aikin kuɗi suke yi wa kai ka bayan naira ɗaya kana son kana hoping za ka sai opportunity yanzu ka sai opportunity da kana iya samun naira miliyan bakwai ta yi ka samu naira miliyan bakwai ɗin tun da ko miliyan goma ne ta yi kuma ba za ka samu ba ta yi wannan mu'amala shari'a ta hana ta saboda haka nan ya bambanta su ya ce mislu uqulil qimar kamar kulle kullen abin da na tata duk dai tata da ba ta take yawwa sai kuma yace awi ya au awi ya nasi ko ko chachar letter wadi an fahimta yawwa to duk wannan mu'amaloli a riga an hana su kai wata kila bambance lotari saboda yanzu wani abu ne wanda ya shahara kasashen turai da duniya gaba ɗaya ana ana yin sa akwai kamfanoni wanda suke wannan kusa aikin su kenan hmm? eh ai na mara tun da ya da kasashe wanda suke jagorantar duniya dole ya shafi ko ina da ina yawa saboda ta fawo asdul irin wannan kullum mu'amala ta caca ko cacar lotari da aka yi bayanin sa yanzu يفتقد شرط التوازن شو yana rasa شرط إمي شرط إمي بيته يا ya za نيرا ba da naira da nufin ka samu miliyan har wajen biyar a abubuwan naka akwai son zuci a ciki wanda kuma ta yi watakila rusulun nan ka yi ta sayan katunan sai ka shekaru kana yi ma kasu watakila ka samu ta ma ba ka samu ba har abara to musulunci ba a san irin wannan kulle-kulle ciniki yawa li'annahu mubadalatu migdarin min al-mali bi fursatin aw fadin domin wannan musanya wani gurgure ne na dukiya muƙabalar ne muƙabalar neman wata dama domin a kai ga wata dukiya ba kuma dole ne a kaiwa ga wannan damar ba yawo saboda haka akwai zarar a ciki daidai yake da da ka sai tsaye a sama ta yi ka samu ta yi ka samu ba yawa ko ka sai gudajen bawa ko ka sai gudajen wani raƙumi ko gudajen wani jaki ko gudajen wani doki قد تتحقق قد tayo a samu تايو ta tabbata a ciki. domin duk wani tsarin lotari da aka yi tabbas akwai mai ci su wannan kamfani wannan kamfani in sun cire ribar su sauran mafi yawan za su ba mutum tsaya ka ji mala yana ta ya tashi ya ci zai zai lotari kuma yana nan abin nan ta na kansa ga ya zama to abin nan rana ya zama to mai kuɗi ya zana sayan kamfuna ya kaza gidaje da wane ne da sauransu a sake kuma su dai ba su da asara su yi ba za su ci to an hana irin wannan kasuwanci a musulunci ehm. wa ta su haɗu kuma ya ta yi ba zai ba abin da za a samu wannan burin ba zai tabbata ba Ba huwa idan shi ma kenan anan yaftaqidu ila shartu tawazuni aiba shi ma ya rasa sharadin daidaito da muka ce ginshiki ne cikin mu'amala ta dukiya tsakanin mutum da mutum ko group da group ko mutum da group wadi? wannan amsila ta fi gudanar sharɗita ya daga cikin misalin rasa sharaɗin daidaito ma yi samma da sharɗin jaza'i cikin mu'amala wannan hadu tura suka kawo ko kuma dai wanda ba musulmi ba sun kawo abin kuma wata har yau har gobe ana yin ana kiransa a sharɗin jaza'i sai kuli tamil sharaɗi na hukunta mutum cikin kulle-kulle na kasuwanci ce to yanzu ga mota ta sabuwa Homa. sabuwa miliyon goma sha biyar na sai maka miliyan goma sha biyar za ka biya ni cikin shekara biyu miliyan goma sha biyar din nan cikin shekara biyu wata ashirin da hudu mu raba miliyan goma sha biyar cikin eh, wata ashirin da hudu a ce ko eh, mutai nawa abin nan duk wata nawa ya kamata a kawo buga mana mu gani don misali ya fito sosai a san menene abin nan abin da ake kira a sharɗin jaza'i dubu ɗari biyar na sayar maka da homa ta miliyan goma sha biyar muka ce ku sabuwa ce miliyan goma sha biyar za ka biya ni cikin shekara biyu kowane wata ɗaya za ka kawo dubu ɗari biyar ran da ka ƙetare ba ka kawo wata ɗaya ba kuɗin watanni da ka kawo duk sun birwa wa a gidan <laughs> a sharɗin jama'i sai ku kuɗi tamil saboda haka da za ka sai motar duk wata kana kawo dubu ɗari biyar aka yi shekara ɗaya dubu ɗari biyar aka yi rabin shekara shekara ɗaya da rabi sauran rabi hmm? sai aka samu matsala aka samu mota ba ɗari biyar shi kenan zai na ya karɓar motarsa eh zai karɓi motarsa kai kuma kuɗin da ka bari ya bi ruwa don dama haka kuka sharaɗi yana rubuce ne dama dole da kai selin ba ka kawo don dama an sayar maka ne alal taksir abinda ake ce masa taksir saboda haka duk lokacin da baka kawo ba to abin da ka bayar ya zama babu kenan kuma yana dama ya bata mu'amala akwai masu yin irin wannan a yau yawwa to wannan haramun ne ba a haka a musulunci ba a haka amma da musulunci yadda da shi shine an yadda ka sayar masa miliyan goma sha biyar an yadda duk wata ya kawo dubu ɗari biyar idan ya je ya kasa sai a yi lissafin kai ga abin da ka karɓa shi kuma kimar abin da ya rage sai a sayar idan ya kika kuɗinka shi kenan sai a baka gaba ɗaya kun baka rabin da mu an fahimta misali yanzu an kai shekara ɗaya da rabi ko ka bayan shekara ɗaya da rabi sai ka kafa to kare ba haka da shekara ɗaya da rabi ba yanzu kuma ga motar sai a je a sai da motar idan an sai da motar mu ce an sai da motar miliyan goma a miliyan nawa miliyan biyar ka san dama cikon da abin da ya rage bai kai miliyan biyar ba ko tun da na shekara ɗaya da rabi ka bayar to sai a ɗauki cikin miliyan biyar ɗin nan a cika maka kuɗin ka kai shi kuma balas ɗin da ya rage sai a mayar masa wannan musulunci abin da ya amince ke kun fahimci abin kuma la ba cutar da kowa ba eh ai shine ai wannan nace maka eh, mu'amala ce da ba kasashe duk suna yin sa wanda ba musulmi ba kuma ko nan din ma ko musulmi ma suna yin sa cikin jahilci wannan ba daidai ba ne yawwa mun cinye lokaci kan ku a to bari mu tsaya nan mana shi ke nan manan ma full stop ne a shi ta bari mu tsaya nan ku saboda haka a sharɗin jaza'i haramun ne sai a riƙe na san a cikin wasu abokai masu haka da mashin da suna irin wannan kana biya kana biya abu ya zo duk ka kasa biya shi kenan sai a kwace mashin din ya kuma sai a kore ka tayin aka sai da mashin din zai cire kudin sa ya hada da abin da ka bayar ya sake cire ba wannan ba daidai bane ba a hatta na bandi ba kripto? to me hada kripto da wannan sai ina suka yi zama na aha a to ai kuma wannan ba haka ba ne shi to ai ba abin nan akwai ta yadda zai zamanto ba ba muskila eh, akwai ta yadda zai zamanto ba ba ba muskila ba zai shiga garan ba eh, ya shi ya shi kuma ta ne yake eh shi na irin wannan din ne eh, yana kama da wannan letter din ah. ma da la subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa